a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim <coughs> masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani shiri na dandalin sha'irai shiri ne wanda hukumar gudanarwa ta alfaida tv ta ɗauki nauyin kawo masu kallon mu da sauraron mu musamman ma masu yabon annabi masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganin yanda sha'irai suke ba da gudunmawa a cikin daula ta addinin musulunci har ila yau dai muna tare da shi sharif eh, alhaji awalun sadi gombe garkuwan sharifan jihar gombe kuma talban sharifan najeriya wanda muna tattaunawa a satin da ya gabata mun tattauna a mafita ga sha'irai da kuma ganin a yanzu a halin da ake ciki menene ya kamata wani gudunmawa sha'irai suke bayarwa ko kuma wani irin gudunmawa za a basu akan wannan maudu'i muka tsaya kuma za mu tattauna za mu ɗora a kayi shirin insha Allah Sharif barka da shigowar ka wannan fili barka da wannan lokaci to rana ta yau mun tsaya inda muke ci gaba da tattaunawa kafin da ilimai masu girman gaske ganin shi yadda sha'iri yake da abubuwan da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 wasalamun ala wa walhamdulillahi da bilala alhamdulillahi kamar yadda muka tattauna a wancan shiri da ya gabata ko wani halin sha'irai suke ciki ko ina aka dosa ko ya zai a gyara abubuwa alhamdulillah kamar yana faɗa baya layin da za mu zo mu gyara wannan harka ta sha'irai masu yawan manzala sallallahu alaihi wasallam shine dai na farko sha'iran da suke yin waka da wanda suke zo su fara yin waka yanzu da wanda za su zo a baya to su yi ƙoƙari su dubi girman Allah su koma makaranta a je a nemi ilimin waƙa a gane menene ya waƙa shiga gaba <clears throat> bayan haka abin za a yi mawaƙa idan ka ɗauka za ka yi waka ya ta yabo ga manzala mm. to ya kamata ka gane yabon manzan Allah zaki hmm. to nemi ilimi akan yabon manzan Allah hmm. sallallahu alaihi wasallam misali a menene ya kamata ka faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama ka isar da sako ga zukatan al'umma hmm. ya annabi Muhammad wanda zama sako ne zai kara musu kauna. ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda mai gidan shan rabi son babu kullum ke gama hmm. shi neman ilimi a gurin mai ban manzala ko ya ce hmm. mawaƙin manzala sha'iri hmm. wato neman ilimi a gurin sa wani abu ne mai sauki domin za ka je ka sau malami ne a kara makallahu na zo ne yau ina zo zan yi waƙa amma ina son yi waƙa ne akan haƙurin annabi sallallahu alaihi wasallam so aka yi so ka bani tarihi miyaya haƙurin manzala yake Mm. shi malami ya ta ego ma annabi an mai kaza ya hakuri an yi kaza kaza ya zai gaya ma hakurin mm. manzala so naka yau kawai waka za ka yi akan hakurin manzala ko kuma kana so ne ka yi waka an ce maka manzala sallallahu an baka jari kyawun mutum ne balarabe wanda babu kamar sa wurin kyawun halitta mm. shi da lokacin matukan so a gaya masu kofin manzala da kyawun kyawun da ake faɗa na manzo Allah ya suke sai malami ya irga ma malami ya baka labari kala-kala. kala hey ka nade hmm. ka samu ilimi ko yau kana zo za yi magana ne waka zan yi amma akan ɗabi'un manzala hmm. so da haka sai ka zo sai malami ya gaya ma sai ka je ka ta yi to saboda haka neman ilimi a gurin mawaka yanzu ya zama wajibi ya zama dole a yi hmm. bincike a nemi ilimi tunda duk abin da ba ilimi ba zai yi ba ba zai yi ba musamman yadda yanzu eh, in ka lura yanda mm. an gane cewa waka ita take isar da sako zaka lura yanzu wato wato zukata ko in ce al'umma yanzu sun jiyo kan lamarin waka musamman har ma waɗanda ba wanda shirya da wakan ba mm. yanzu sun jiyo kan lamarin waka to saboda a wakan saboda mm. eh, suna suna jin waƙoƙi sosai sosai saboda su samu inda za su kama mai manzon Allah ka ai ka ce kaza ka ce kaza so dole ne mu tsaya irin su nemi ilimi da zama an san me ake faɗa cikin waka kuma kamar yadda ka faɗa kake magana akan ilimi duba da yadda za ka gani ko da wasu waɗanda ba su da fahimtar waƙan mm. ta salon a cikin tafiyarsu mm. ko kuma a cikin fahimtarsu ta ƙungiya mm. ba su da fahimtar mawaƙan irin wanda mu muke da su a yanzu za ka ga idan waƙa ce ma aka yi sai ka ga maimakon ya yi wa ya fito ya yi wa wa'annan sha'iran mm. raddi mm. sai ka ga duka tafiyar yake wa jam'i mm. ya mata raddi akan wannan waka saboda shi mawaƙin shi ne ya faɗa baya ya kamata inda aka yi mawaƙi ya faɗi magana wanda ka ga ta saba maka wa tunaninka ko ta saba maka a fahimtanka ta addini ko ta saba wa shari'a to idan ka tashi za ka yi magana ne akan su kansu sha'iran sai ka ya zama in su za ka nema a cikin sha'iran mm. sai ka nema ko a ina tun da waka mm. tana da matakin da tana da muhalli ya kamata ka wanda ya yi waka ba sauran ba za ka wa kowa kudin goro ba yawa to amma sai ka ga mutum ya fito ya yi maganganu mm. wanda kuma wani wanda bai yi wa alhalin shi kansa sha'irin ma in ta ɗauro shi wancan wanda yake raddin ya fi halaƙa da shi ya fi halaƙa da sauran malaman akan shi sha'irin ko da ko yana ganin malaman su sun yadda da fahimtar sha'irin hmm. shi kuma wancan kuma yana ga hmm. shi bai yadda da fahimtar malaman ba bai yadda da fahimtar sha'irin ba ka bai hmm. ci magana na to wannan ni ina ganin cewa eh, ku ne ya kamata yanzu eh, a shawarce sharif a matakin ƙasa ku duba irin wa'annan al'amura in su kansu Eh, musha'iran mm. akwai waɗansu abubuwa na workshop da za ku yi ƙoƙarin ku ringa fitar musu mm. domin koyarwa da irin yanzu zamanin da muke ciki daidai da zamanin shi kansa mm. tunda mutum ne zai rike fefa da biro ya je ya rubutu yana fitowa ya rubutu shi kadai ya yi rubutunsa eh? amma yana tafiya sai tafi studio zai biya kuɗi wanda zai buga in ta ɗauro ba ma musulmi ba ne in ta ɗauro kuma yi da ma da ma fahimtar wani abu zai ji hmm. kaga abin da ya je mata da shi shi aikin kuɗi yake yi sannan yana buga bai san kyawun abin da ya faɗa bai san wani abu ba hmm. yana fitowa zai sake abu hmm. to idan ya sake din nan fa ta fita daga wajensa shine yayi eh to kaga irin wayan abubuwan su ne suke ƙara su suke ƙara fitar da gurgurbi a ciki kuma da rashin neman ilimi a ciki ai kamar yadda muka gaya maka eh. wannan sati eh. na ce maka lamarin da muke ciki yanzu eh. abin da ya shafi waƙe-waƙe na addini abin da ya shafi waƙe na yawon manzala sallallahu alaihi hmm. ya zama dole ne hmm. a samar da wani cikakken haɗin kai wata rabida hmm. misali yanzu ni shugaba ne na ƙungiyar Ushakun nabi rasul azam sallallahu alaihi wasallam a ba ni da hurumi in zo in ce duk sha'irar Najeriya na naɗe suna ƙarƙashin tutar ushaku Mm. ban in ya gaba yi adalci ba mm. sannan za ka samu wancan shugaba ne a ko misali na ambato foundation eh. bai da hurumi ya ce ya naɗe kowane sha'i yana karshen ba ko a ce wannan shugaba ne na shu'ara'ul islami mm. bai da hurumi ya ce ya kowa yana ƙarƙashinsa saboda haka abin da yake faruwa kawai dole ne mu dawo mu haɗa kai mu aje komai mu aje ƙungiyanci mu dubi abin nan da muka kafa muka gina eh, tun muna yi har kannan mu suna yi har zo ƴaƴan mu zama yanzu jikoki mu ma suna yi to dole mu zo mu kafa wani abu da zamu inganta al'amarin mm. kowa ya zo a nemi wannan da wannan ya za a yi shawara a gyara wannan al'amura da mm. suka shigo cikin harkar yaban manzala mm. ya kamata in za mutum mai yaban manzala Eh. a gan shi ya siffantu da ɗabi'u na manzala sallallahu alaihi wasallam eh. ya kamata ya zama yana da haƙuri eh. ya kamanta haƙuri kamar da aka ce manzala mai haƙuri ya kamanta adalci yadda aka ce manzala mai adalci maganan hargutsewa da ake kuma na a hargutsu tsakanin maza da mata din nan wani shine duk abin da yanzu yake damun al'umma musulmi da kansu malaman mu na ɗariƙa da malaman su su bai da kowa da kowa ma ya kamata ya manzo Allah daidai ne namiji yayi mace ta yi daidai ne hmm. amma ya zama to an ɗauki tsari kamar yanzu mu kungiyar mu ta biyu su da mu hmm. muna da tsari mun yadda mata su yabi manzala hmm. amma da tsari ba za ka ga mun haɗu mun kuɗin maza da mata ana yi to na san kungiyoyi da yawa suna da wannan abun a tsarin su to ya za a yi da surutu ne za mu gyara ai su wane suna kaza ana kaza a sai mun haɗu faɗi naka faɗi naka mu tattauna mu ya za mu yi mu gyara wannan abu muna magana ne yaban manzala a faɗin ƙasar Najeriya gaba ɗaya mm. wanda ake da harshen Hausa mm. ko Fulatanci abin da ya shafi wannan da'irori nan mm. saboda dole ne mu zo mu haɗa kai kuma alhamdulillah gaskiya bane har na fara tuntuɓan waɗansu daga cikin jagororin wasu da'irori ko ƙungiyoyi a Najeriya na wanda duk ya za mu gyara wa'annan abubuwan zama a tsabtace harkar yaban manzala kar mu bari wayannan yara suke tasowa wanda wani eh. kidan ne ma kawai damuwansa eh, eh kar ku bari su zo su cakuɗa abin ya eh. zama to ana samun matsaloli a cikinsa saboda haka na fara kira kuma in Allah ya mu samar da wata maslaha mai kyau wajen inda za mu inganta wannan harka ta ba sai na rasulullahi mata za su yi a musu tsari ya zama suna da tsare-tsaren su babu maza ba za su shiga cikin su ba mata kar su shiga wurin maza maza kar su shiga wurin mata in taro kuma ya hada hmm. na yabo da sallallahu wanda maza ne da mato maza su bi abu a gefe mata kuma su koma gefe kamar yanzu sai ga an zo ana yabon Allah hmm. sai ga kawai wai waje ta yanko cikin da'ira saboda ta ji daɗin wata wataƙila ma kidan ne kawai burge ta hmm. shi ga tana ba abin da ake faɗa ba mu kamar mu mun zo mun zauna ba mu yarda da wannan a gaban mu da ana yin mace ta zo tana rawa a mu ba mu Mm. sai mu ca ah, ko a daina mm. ko ta daina mm. amma in za ta yi shauƙi ya kama da duk abin za ta yi ta je gurin mata yan uwanta ba maza ba su gama ba gama suke ba ta yi abin da ta gane kuma kar ta ce daɗin kiɗa ne yasa take ta duba daɗin yabon manzala shauƙinta da an kira sunan shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi ya sa har take jin tana ɗan rishawa wannan ta yi wannan amma ya zama kiɗan ne a gabanta ba yabon manzala ba tunda yanzu yanzu kaga in baka da kidan ma baka da jama'a wanda kuma <laughs> kamar yadda da ka ɗauko ka kawo maganan mata hmm. duk da dama yana cikin abun da za mu tattauna a kai hmm. to sai ka kawo maganan mata hmm. wanda su sha'irai kusan a yanzu kamar irin gobarar da ake zargin su ko ko aka shiga rigar waɗanda wasu ba sha'iran ba ne wasu ba su da halaka abu hmm. abu ne ya mun daɗi kawai na ga zan iya ba da gudunmawa ni ma zan iya yi hmm. na je na buga kuɗi na na aljihuna hmm. kuma na riga da na rubuta ba ni da malami ba ni da koda to don haka yan mata kuma zan ɗauko sai ka ga abin da yake ba da mamaki shine sai ka ga a lokacin da ake fitowa na murna eh ko ba haka ba na murna ranar da aka haifi fiyayyen halitta wanda Allah Allah subhanahu wataala shine ya fara yin murna da mm. samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma dukkan annabawa mm. sakon manzo Allah suke isarwa mm. me suke faɗa shugabanmu yana nan yana zuwa idan ya zo ku rike shi ku so shi ko ba haka ba saboda me shine gaba to irin wayannan abubuwa waɗanda wannan rana ce wanda bakin ciki ma duk wanda zai zama soyayyen manzo Allah bakin ciki ma baya yi hmm. farin ciki ma bacci ma ba zai iya yi ba wannan hmm. kwanan wannan rana hmm. saboda me menene ya faru sai sa Allah da kansa shi ya fara wa manzo Allah maulidi domin shi ya fara farin ciki da samuwar manzo Allah to tunda tunda haka ne shine wa'annan su kuma wa'annan mata da wa'annan share sai ka ga wasu da kake gani sun ɗinka a lokacin ake fidda style wanda yake fitowa na tsaraicin mace da aka ringa ganin eh, shaɓin jikinta yakan fita saboda me wannan lokacin kana ganin iyaye ma ba sa ba da goyon baya wajen kawo wannan matsalolin ba ma sha'iran kansu ba sannan kuma sha'iran kansu damuwarsu cikar ƙungiyarsu ne ba damuwarsu gyara ba wannan da wannan wasu al'umma sukan zargi sukan zarge ku mm. akan irin wa'annan mm. al'amura mm. to wani kira ya kamata kai kuma kowane magana ya kamata ka faɗa akan irin wannan abin da ya shafi wannan to muna magana maganan filin majalisi nake maka eh. akan yabon manzo Allah sassan inda ake misali kamar ko gidajen aure ko suna ko abubuwa na murna eh. to amma ka kawo maganan kamar ina ga abu da ya shafi ko murna na ralin jerin kwano da ake eh. abun da ake kamar yan islamiyoyi ko kuma sha'irai haka eh. to alhamdulillah wannan abu ne da muke kira tsawon lokaci hmm. ah, ba al'amari ba hmm. wato in dai mutum yana da kunya hmm. kai musulmi ne ko musulmin manzala sallallahu alaihi wasallam ah, ya kamata ka duba da'irar ka da zaka tafi idan akwai mata wani tsari ka musu wani irin sutura suka yi mm. wani irin fita su fita da shi sannan wani irin tarbiyya ka musu yadda za su fita su je su dawo mm. ba su jawo wa lamarin manzala sallallahu alaihi wasallam lamarin wannan hidima wani magana na zagi ba saboda abin da makiya ba za su kare ba amma dai ya kamata sai ka yi abin da shari'a mm. in aka duba a madubin shari'a ba ka aibi ba saboda haka abin kunya abun kunya ne a ce sha'iri ya yarda yayi wata tawaga da wani abun da ya sa a mashari tunda kullum kira kake akan shugaba annabi sallallahu alaihi kana kira ayi dabi'unsa da halayensa ai koyi da abun da yake ko mun Allah sallallahu ya mana bayani irin tsari da ya dace ya mace ta mm. zauna da shi mm. daga lokacin da take ainihin yar karamar yarinya jinjira yadda ya mm. kamata a mata har zuwa lokacin da ta balaga daga balagar da ta yi har zuwa lokacin da kuma illa masha Allah akwai tsari da Allah ya irin suturan da Allah ya dada saka da wanda bai dasa saka mm. to don me ka yi amfani in har a kowane zai sa yara su dinga kaya bai lura da su ba su kayan da ya saba shari'a ko ya matsi jikin su haka kamar yadda ka faɗa ya fitar da tsiraci a wannan ba daidai ba ne amma kuma abu da muke kira shine mm. mu mun san sha'iri mai ban manzana da gaske wanda burinsa ne isa da saƙon annabi ai ba zai da wannan ba saboda haka wannan dole mu ci gaba da sanya ido a kai mm. ina magana a matakin kasa baki daya oh. lallai akwai masu koke-koke zaka samu ire-iren wannan mm. kuma sai ka samu wasu ba ma kawai dai kamar yadda muka magana sha'iri ne yau kawai sha'irin ranar molidi mm. in ya je ranar molidi kawai murna ya dawo kuma daga ranar ba shi da wani harkan ma shiri sai kuma Allah mu shekara mai zuwa kawai burinsa zai zo ya hau mota ya hau mumbari Eh. a sa mai kiɗan da ya je da yaban da ya eh. yi a yi rawa a tayi shi kawai a ce ne shi ne burinsa kawai eh. mu abin da muke so sha'iri mai magana sha'iri mai motsi wannan shi muke so mai magana kai wancan wani abu ne wani dakile shi idan aka samu haɗin kan al'umma a Najeriya kanan karamin abu ne dakile gaskiya da misali akramaka Allah ita yari ita yari ya saka kayan matsatsen kaya wanda bai dace da shari'ar musulunci ba hmm. da Allah za ta saka ta tsaya gaban ubanta kamar in ta za ta je ta tsaya gaban ubanta hmm. to ta tabbata cikakken mara kunya to hmm. abinda ba za ke tsayuwa da shi a gaban mahaifinki ba kuma kin ce kin fito ne da rani saboda murnar yau aka samu matsala ana alanta wannan ranar sai ki fito da wannan kuma an taba ki ko an taba kai wanda kai da ta fita a tawagarka zaka ce kana bin ɗabi'an manzala ko koyi kaga kenan abin da ka faɗa a bakin gaba shi bane kake aikata to sharifi saboda haka dole ne a samu gyara a wannan layin shi ma eh. kuma gaskiya za ci gaba da duba wannan layukan duk a falin kasa za mu gobba da shawarwari za mu eh. kira mu sa malamai su ta wa'azi a kafafe da dama yadda za a fahimci haka insha Allah wato dalilin da ka ga da ka kawo maganan sha'irai hmm. in ka ga suna rawa kukan dakatar da su in kuka ga suna sun faɗi ko kuma sun keta wani abu wanda ya zama na rashin da'a wanda ku ba ku da shi kukan magana a daina yabon a gaban mu a gaban ku in kuna gudu ba za ba a yasa ya sai ko a tashi to wato dalilin dalilin da yasa ka gana na kawo maka wannan magana mm. akasar yanzu akwai kungiyoyi waɗanda suke da sha'irai mata duk da alhamdulillah ba ina faɗa dan alfahari ba lalle mun yi tafiya da kai iri daban-daban wanda a ko koda yaushe nakan ga wasu a hasali ma kusan kai ne ka fara fita da ni a matsayin wannan da'awa ta kafar sadarwa na wasu gurare waɗanda aka fita daga cikin jiha a fita a zaga wasu state domin a ga yanayin al'adu mm. ta yadda kuma za a ƙara kwaskware yabon manzo sallallahu alaihi wasallam to dalilin da ya sa na kawo maka wannan magana shine duk tafiya tun da nake eh, muke tafiya ban taba ganin da'iran mata ba har mu je mu dawo da ni da kai amma zan ga da'iran sha'irai mm. hada ma makafi mm, domin a tafiyar gari daga shugaba ne ma guda na wani yanki mm. kuma Allah eh, baya gani sha'iri ne wanda abun ma ya ban mamaki wanda duba da yanda yake ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mutanensa da cikin koyarwa mm. to wannan koda ni ya sa ni abun alfahari a matsayina da nake da fahimta mm. akan wannan layin da ina son sha'iri ina son kuma me yabon annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan dalili da ya sa na kawo maka mm. cewa ganin zamani ne yasa ko a ushaku mm. kusan duk inda muka je a state din Najeriya nan mm. kusan a kudancin Najeriya ne ina ga mm. ba mu zaga da kai ko state ɗaya ba nan ne ban ce ban je ba tare da kai amma ban taɓa ganin wata da'ira na mata ba ko su zo domin yin wasu kasidu sai dai naga iya maza a ushaku. to menene yasa ko irin wannan matsalolin su ne suka jawo ya sa ko kuka cire mata daga cikin layin ushaku ko kuma akwai akwai mata alamar din eh, ƙungiyar mu ta ushaku da biyar su amma alhamdulillah gaskiya mun musu tsari lokacin za su yi abun su za su yi ba mana za su yi ba mana amma mu in za mu yi za mu yi suna nan amma suna gefe na'am amma ba mu ba in za su yi lokacin za su yi nasu na mata ko eh. mu ba mana na'am in kuma za mu yi namu eh. to su suna nan amma suna gefe suna gefe ba za su shigo ba da waje shigo ta mana rawa a inda ko da ga maza suna shauki su dan harakawa ce mata mata shigo tana harakawa a wannan ba mu yadda ba sai dai suna can gefe da kujerun su ko abin zama su zauna duk abin da mm. yi Mm. ai misali ai ba za ku kori mata a cikin lamarin hidimar annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ba fa ina maganan kora bane eh. mun kawo maganan ne na masu kallon mu tsari ne muka yi tsari muka yi har su yadda suke nasu lamarin su mata mm. za ga mun musu umarni da irin hatta su da za su saka yadda za su sako su zo filin majalisi eh. su ya su ma eh. sannan kamar karin ce maka su ya su wata sai ga ko wani castle ko plate yau kuma ga mata kuma ga maza abu abu da nake nufi shine tsarin su na mata tsarin su eh. amma tsarin ba zai cika ba sai namiji ya shigo wajen misali zai hada musu kayan sauti zai bai ah, namiji shi zai saita musu ku yi kaza ku yi kaza eh. shi ya dauko musu kujeru shi iya lalle layin namiji sannan kuma babu laifi namiji za ga eh, kaman kwanaki akwai yan uwan mata da suka kaddamar da kasidu a shugabanmu na ushaku nabi su azan mata na jihar katsina da ta kaddamar in ka kalla za ga ga maza amma suna gefe mm. eh. um, mm. mm. su zo su taya ta murna amma suna gefe bara ma ka ɗauka suna dai can gefe su kai su an shirya musu maza suna gefe can mata suna can gefe suna abun su saboda haka wannan tsarin yana da kyau mata su shigo su amma a musu tsari a musu tsari kar su shiga abin da ya saba ma Allah tsakaninsu da maza ai tsakanin mace da namiji kyakkyawan al'amari shine hijabi a tsakani da mm. saboda haka kuma kamar da muke magana nan mm. na gaya ma za mu yi kokari duk faɗin ƙasar nan mm. za mu ba da shawara kamar yadda ce maka babu wata ƙungiya tilo guda ɗaya shine babban matsalar mu ba wata ƙungiya tilo wanda za a ce yau tana da murya akan harkar yabon manzala wanda in ta ce maka kaza ita ɗaya ne ita ɗaya ta faɗa a'a akwai ƙungiyoyi da yawa akwai da'irori kuma eh, kamar nake faɗa mu shehu Rabi Usman Babar ina mm. tabbata misali da shi mm. wayayyen mutum ne babban malami ne mm. a mai ban manzo Allah da wanda bamu da sa duk amma sai ban manzo Allah da harshen Hausa a wannan zamani namu shine gausun zamani saboda haka ya faɗi abubuwa da yawa a rayuwarsa yadda za a yi ƙungiyoyi dole za su fito da yawa da'irori za su fito da yawa saboda yau in ka ce a ah, a haɗe ma ya zama ƙungiyar guda ɗaya ce kuma mun yaɗe ne to gobe wani ma zai faɗi na zai tsoro na shi hmm. yawan kace a kashe waccan ƙungiyar a haɗa a bar ɗaya ba zai saboda abun faɗi yake kuma dama muna so ya faɗi hmm. amma cikin tsafta da gyara hmm. saboda haka abin da nake faɗa ina gaya wa al'umma masu yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha'iran yanzu da na da da kuma wanda za su zo mu ji tsoron Allah mu tsarkake wannan harkar ta mu ta yi sai na rasulullahi mu sani fa Allah ne ya yarda da mu ya mana baiwa muka zama 'ya'yan baiwa a cikin waƙoƙi don isar da saƙo na ƙarin soyayya sai na rasulullahi saboda haka me yasa ba mu yi amfani da dama mu tsarkake ba ya za mu wa harkan zagi yau mu yi wannan a ce muna kama da wannan mm. abu mu ya kama da wancan abu ya zama kaman waƙoƙi irin na yan eh, wasan hausa haka bai mm. kamata ba ya kamata mu tsarkake mu sani mu ko waƙan addini muke kuma kamar da koda mai waka ne irin na hmm. eh, abubuwa irin na wasan kwaikwayo da ake yaga masu mai ake so yan drama ko hmm. to ko su ne yau sai wani ya zo yabon za Allah ne to lokacin da ya zo yabon za Allah ya tsarkake mana shi kar ya hada shi da yanayin abin da suke a can saboda haka kamar yana ce mu fa ƴaƴan baiwa ne ina kira mu fa ƴaƴan baiwa ne Allah ne ya yanzu misali dan karamin baiwa a cikin sha'iri mai manzo Allah hmm. in ka ɗauki wannan carbin yanzu eh. ya masa waka zai masa Allah ya jirgi eh, zai masa mana eh, gaskiya wannan carbin yanzu ai baiwa ne Allah ya mana muna godiya to sai muna baiwa muke ban manzala yanzu in za mu tafi mu ta waƙoƙin siyasa ne ai ba haka muke ba wataƙila manya manyan kuɗaɗe muke da su da manyan motoci da manyan gidaje amma sai muka ce mun tsaya ban manzala Allah to me yasa ba za mu dubi wannan ba na ce maka wannan carbin me ban manzo Allah zai tsaya dan baiwa maka ko in gwada maka ne eh, ah. in wake maka ce dan zo sharifi ka ka ka yi wa eh, charmin kasida kansa wannan eh to amma <laughs> kafin nan saboda duba da lokaci eh. kar ku manta masu kallon mu kuna kallon wannan tattaunawa ne kai tsaye daga Alfaida TV hmm. wanda hukumar gudanarwa ta Alfaida ta ɗauki nauyin kawa hmm. masu kallon mu da sauraron mu wanda shiri ne wanda yake wayarwa kuma yake ilmantarwa kuma yake tattaunawa da masu ruwa da tsaki a cikin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin yadda za a tsaftace shi yayi daidai da zamani domin kuma irin yadda sha'iri yake ba da gudunmawa a cikin addinin musulunci a sharifi ga dalilin da ya sa muke wannan tattaunawa na kawo magana bangaren mata mm. mafi yawanci zargi yana yawa a kan su sha'iranmu na wannan zamani wanda akasari sai ka ga mafi kowaye mm. ba damuwarsa ya isar da saƙon ba ne damuwarsa ya iso ku ko ya iso wanda ya fi shi mm. kuma daga nan sai ka ga a nan lokacin hassada ta yi sai sa yake bunƙasa musu rashin jituwa a tsakanin su mm. har wasu suke ganin cewa su sha'irai su ne matsalar mu da muke cikin fahimtar ɗarika har ake kira da ƙungiya ɗaya da muke da ita ɗaya tilo mm. a cikin ɗarikar tijjaniya ƙungiyar fitiyanul islam kamar wanda yanda Shehu Ibrahim ne assasa ta kuma ita ce farkon wata ƙungiya a cikin addinin musulunci mm. ko ma wace ƙungiya ce ƙungiyar fitiyanul islam ta girme ta ƙungiyar fitiyanul islam tana da shekara 63 da kafuwa Allah ya ƙara maka lafiya eh, wannan ƙungiya kuna ganin cewa ba za ta zame muku garkuwa duba da yadda duka wasu sha'irai wajen ta tsaya a tsakanin mm. ganin tantancewa da wannan da fahimtar tunda in akwai abin da za a iya ɗosanowa ba fata ake ko na fitina ko na abu ba duka in mutum ya tafi can gefe ƙarshe idan aka je aka zo mm. ita gwamnati take nema domin ita ce za ta wuce gaba domin a sulhunta ko mm. ko a sasanta mm. ko kuma ta nema wa mutum mafita ko da ku baya tare da ita to ba ka ganin cewa irin haɗa kai da irin wannan ƙungiyoyin da sha'irai domin zama sattauna zai kawo maslaha a cikin wannan gyara da ake bukata ba? alhamdulillah to ai wato ita ƙungiya game da gaba yan fitan islam mm-hmm. ai dukkan mu fitan islam duk wani duk wani batijja ne babbai dai ai ko ya faɗa ko ya shi dan fitan islam amma wannan abun da ka faɗa ai kaman eh, afuwan kaman ai ita fita islam kaman ita ne ta dan sake damanta na'am a inda ta rike damanta mm. ai kungiyoyi ko sun kai dubu ne dole zai zama suna karkashin ta don me ya kama ah, to baka kira ta ba baka mm. kira kungiya ba mm. yau ka ce akwai kungiyoyi masu ban manzala akwai kungiyoyi ma da ta qur'ani Eh. ba ɗaya ba ba biyu ba a jihohin Najeriya. Eh. abinda abin da ya kamata a cikin aikin fitan fitiyawa ne ya kamata ta neme su. Ta eh. duk kunyar da fitawa fitiyawa ta neme su. Ta lankwashe su ga suna ƙarƙashin lemanta. da a yau ne ko menene fitiyawa tana magana ne da muryar ɗariƙa. Yau a masarauta ko masarautun mu na Najeriya sun sun yarda kawai fitiyar Islam ita ce kuma ƙungiyoyin ɗariƙar Tijjaniya. Suna ɗaukan ma kamar fitar islam kamar ita ce ɗariƙa hmm. wanda ka san kuma eh, ba za a ce fitar islam ba sharaɗi ba ne in ka ɗariƙa sai ka shiga Su hmm. to da haka ita fitiyahu ne yake ya kamata ta zauna ta gano hmm. ya kamata fa gyaro ƙungiyoyin nan in ma wani abu za ta shirya musu ta musu fom ya zama su zo su yi rijista da fitiyahu islam saboda haka zama tana da yawo a kansu mm. duk wani abubuwa da ya shafi kungiyoyin za ta iya saka baki mm. wannan gyaran da ake faɗa mm. ai fita isan in ta shigo za ta iya gyara saboda ƙungiya kungiya ce babba kungiya ce wanda ta samu lamana daga mola Shehu Brian Adela tunda Shehu Brian a tarihi shine ma ya sanya kama an jima da sunan fitanu ko kuma an zo ana so a kafa kungiyar samari musulunci ya ce fitiyar islam eh, kamar yadda ya kafa a can akwai ansaru din akwai ansaru mu Najeriya sai ba mu ba islam eh. so da haka ai wannan wani abu ne wanda yanzu da fitiyar ne za ta zo ta zauna eh. ta gayyaci kowace kungiya a gayyato su a ba su dama su zo su shiga ba wai su shiga cikin harkokin fitiyar ba su yi rijista da ita fitowar islami zo suna eh. karshen amurelanta. Eh. su da kaga tana dama ce wannan gyare amma yanzu eh, wala Allah fitowar da kira wanda ce kai kungiyar kan nan ana matsalan kaza kaza muna so a gyara sai ce ba ruwan da shi baya karkashin ta an nuna masa kuma karfin iko mm. sai a ga ba a kyauta ba zai misali a mm. to ba shi an rijistar ne da gwamnati mm. a ya da ya rijistar kungiyarsa ya da su eji kamar yadda fitar isan take da su eji an ga. shi ma iya da shi to amma duk da haka idan ta zo ta yi kira tun tunda babbar kungiya ce ta kowa da kowa ɗari sai ta yi kira ta zo kowace kungiya ta biyo kungiyar ishirin ne kungiyar giwa ne ne kungiyar malaman makaranti duk ta naɗe su sa ƙarƙashinta, to a iya amfani da murya guda ɗaya ke eh kamar yadda kake faɗa da ka fito da maganar CAC ko da wani abu kamar yadda ka faɗa ka ce babba babba ne mm. sai dai in shi ne ya da kansa ko kuma ya sake da a ah, ah, ni ma ban ce ma fita da ba <laughs> amma dai ya kamata ah. ka yi duba wannan matsalar da muke faɗa shi ne da gaya maka mm. ka san akwai abun da akwai abin da zaka koma baya ba za ka san yaya yake ba sai kana cikinsa domin in baka cikinsa baka san wani irin wahala ko kuma wani irin rana ce da daruwa ba duk wannan tarin ƙungiyoyin da kake gani duk abin da ya faru kayi wajen jami'an tsaro na farin kaya ko kuma masu sa uniform ko kuma wani abu na gwamnati tunda ita gwamnati ita ce ita ce ta shiga tsakanin al'umma ita ce take tankwarar da kowace irin kungiya saboda ita ce ita ce take daura kungiyar kanta akan layi sai yasa ta ce sai kai rijista da ita mm. to duk wanda idan kungiya ta gani ta ga akwai wani abu wanda wani ya aikata kuma al'irabinsa ya dangari bayan ɗarika ne mm. ko da a kadiriya yake mm. to fitiyanu kaga da sa yake hukumomin fitiyano take nema domin ta in abun ya kai ga abun da ba sai an nemi mutum ba to su fitiyano ake nema ko da ba a san meye ne ya faru ba yanzu kamar zan taɓa yin maganar maulidi a nan jihar gombe da aka ce maulidi za a yi maulidin maulana tijjani sai aka sanar a midiya mm. da sai suka je suka samu kwamishina police mm. kaza ai gashi ba ana tashi direct kira aka yi aka kira fitiyanu aka kira saboda kaga an sanar da maulidin na ɗarika ne kasatan mm. amma a gwamnatance sai fitiyanu ta yi a approval ɗin aika kaza ita ce za ta rubuta leta ta kai gwamnati a matsayin gwamnati a matsayin wakilci mm. to kamar yadda kake faɗa gyara ne mm. wanda ko ina idan aka tashi za a zo a yi sharifi tunda dama dukanmu nan ga mu dama ba da ya fita fita in dai mutum yana ka. to amma ya zama wajibi ya zama wajibi ga mu kanmu sai mu mutunta namu na gidan mm. eh na yadda mm. ka fi ni mm. na yadda ka aifin na yadda na fi wani na yadda na aifi wani na yadda wannan ya yi jika da ni na yadda na yi kaza ko da muna yabon annabi tare zai busa lasifika ya yi yabo to bai kamata don wani nukta ta zo mm. sai zama kuma ina ganin kafaɗarsa da kafaɗa ta duka ɗaya ba ne. Mm. To dole sai mun mutunta ita wannan ƙungiyar kanta mun ba ta haɗin kai especially ku sha'irai mm. sai kun yi kira da ita kanta idan akwai waɗansu abubuwa wanda kuke ganin cewa da fitiyanu ya kamata ta dawo da martabanta na wajen eh, tuntuɓan membobinta domin ta shiga wannan al'amari ya gyaru domin idan ya kai akwai irin makaranti da yawa waɗanda muke da su a ɗarika saboda irin wa'annan abubuwan rashin haɗin kan sha'irai shi ya sa makarantinsu ba sa fita zagaye ranar jerin gwano saboda me rashin haɗin kan ganin da ake na sha'irai yanzu misali maulana da kake gani eh Sheikh Moduba Isa Shango mm. sakataren ilimi mm. na shi kungiyar Fitiyal Islam yana da makaranta mm. makarantar nan da kake gani akalla tana da ɗalibai sama da ɗari bakwai sannan tana da mahaddata hafizai mahaddata ba wai waɗanda ya zamanto da suka samu tilawa ko wani abu mahaddata gangaran mm. mm. wanda za su tashi a a ko wannan layi ma suna ta satu ne mm. ma'ana su koyi su iya layi ko da wani abu na rubutu haka sannan yana da masana'anta da take da take koyar da ɗalibai almajirai dogaro da kai wannan da menene ma sana'a ce ma na koyon fikira na malaman duban tsafta mm. ma'ana duk abin da zai zama za ka sarrafa abin da za a ci ko a sha mm. kaga layi ne mm. layi ne da ka ɗauka na na harkar lafiya ko ba haka ba to wannan makaranta ta bizul qur'an din nan tana da irin duka wa'annan abubuwa amma bata ba fita ranan zagaye jerin gwanu saboda kamar yanda irin yanda nake gaya maka na maka misali da irin irin su irinsu irinsu to kaga shigowar ku ciki shine zai taimaka da kira ta wajen a cire gurgurbi kuma duk wanda zai ya zama wajibi ya nemi ilimi ya kuma tabbatar da irin wa'annan makarantun muna da su da yawa wanda za ga kasata suna da yawa amma ba sa fitowa ai alfaida abu da nake faɗa na'am ai ba makarantar ba fitan da ta yi ba ta yin ba ba ta yin ai ba shi ne ba eh. ai da ya kamata sai ai wani tsari ne yanzu sai a fita fitanta kuma ya fi na kowa eh. bisa tsari wanda zai zama mai sha'awa ai akwai makaranti da yawa eh. da suke fita mai kyau wanda babu abin da zaka kushe kuma kamar yadda ake ta magana haka sha'iran akwai masu fita mai kyau wanda ba za ka gani abin kushe ba a cikin su ko wani abin da ya saba mashara. so wannan shi ne ai da gyara za a yi sai suka fi sai ai koyata to shi da na ce maka yanzu yanzu da nake gaya maka ai dalilin da yasa na gaya maka ai mun yi magana ne a babin kai ka kawo magana ka kawo maganan cewa da na kawo maganan kamar yadda ake gani sai ka ce ai yaro ita ta sake mm. ‘ya'yanta haka kaza ko eh, kamar misali ya kamata ta nemi sauran kungiyoyi ta nemi sauran eh, kungiyoyi domin ta zauna ko da alaƙa kyakkyawan alaƙa da su saboda murkushe wannan abu a cikin lokaci ɗaya ne to yanzu kira da kake wa fitiyano shine ta shiga cikin wannan sha'ani kai tsaye ai ba fita daga dai ba kamar yana ce maka na hmm. fara tuntuban waɗansu mutane a fadin jihohin Najeriya eh. wanda suke da da'irori ne ban manzala hmm. da wanda suke da ƙungiyoyi hmm. saboda haka har ita ƙungiyar Bitan Islam ta eh. ƙasa baki ɗaya eh. za mu yi magana za mu nemi dama mu gaya musu irin matsalolin da ya shafi a Najeriya baki ɗaya akan harkan yaban manzo Allah wannan sha'irai wato ina ce sha'irai bakin haure Eh. mu abu da muke je musu bakin hawaye eh. sha'irin da kawai ya ji kawai zai waka ne eh. bai da malami a wakan sannan kuma bai da wani uban gida a waka to ba ka shi zai je kiɗan su ne waka ranar maulidi ya fito abin da ya ga dama ba ka ga sharifi ku shugabanni ku ne mu al'ummar gari muke zargin ku da cewa ku kuke bawa bakin auren dama domin ku kuke karɓar su ba bisa ka'ida ba a to ai na gaya maka eh ce maka babu wani mutum daya eh misali bari mu eh. maka babu wani mutum daya a jihar Gombe eh. ko a wata jiha a Najeriya ko a eh. Najeriya wanda al'amarin yaban manzala zai ce maka shine jagoran kowa da kowa in yayi magana yayi yayi ko in aka mishi wani abu na gane kungiyar su an yi wa duk kungiyoyi eh. misali in aka kira kungiyar su aka zama da shi eh. kamar an zama da kowace kungiya babu wannan hanyar zuwa mu da ce to dole sai fitiyano ita ce ta ta shiga ta hada kan duka misali in fitiyano ne ta sake daman da ya kamata ta nada kungiyoyin dariƙa gaba daya eh. ya zama tana magana da muryanta ne ta samu wannan gyara ya zama kuma lokaci bai kure ba a bai kure ba saboda ka za ta iya gyarawa ai ba ai ita ya kamata ta kira dama ba kungiya ne da take kira akan musulunci ba ya ta kira abun da ke cikin yabon manzon Allah na akwai bakin haure tun da misali mu ba mu bane eh. mu mun samu tarbiyya na shari'a da Usman baba muna tsabtace hakokin mu ne yabon manzon Allah ko jerin gwano zamu fita ake farare eh, baraka ta ganin ka kawo ka ga wani aibuwa wanda yake da aibu mm. ko ya samu nan ka ko mu da shigo cikin mu ta yi rawa ba ta isa ta fara ba mu a da'irorin mu ba ta isa da muna tarbiyya mm. a cikin harkar yabon manzo Allah ba haka ko muka samu a sama ba mm. saboda haka su wayannan muna kira su ma su zo mu gyara mm. su samu tarbiyya irin namu yau shirin rabi so ba bayana mm. amma bayan bayanan akwai halifofinsa da yawa a fadin ƙasar nan mm. yawan su bi ya halifofin shirin rabi suke wani tarbiyya suka samu a cikin hidimar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ditsare tsare to sai ka zo ka koya ba ha kawai ka je ka buga kiɗa ka yi waka kai kawai ka zama sha'irin ran molidi ba ko kuma ka zo ka samu wani ya kafa ka ana aure wai sha'iri annabi ya kira in ka gurin abinda ake yi wato wato kare ba zai ci ba saboda an cakudu da maza da mata wannan ba tarbiyyar mu bane yanzu sharifi kamar yadda yake faɗa na'am eh duk da dai lokaci in Allah ya bar mu da rayuwar mu mm. insha Allah za mu tattauna mu ga mafitan da ya kamata mu bayar a lokacin maulidin kansa insha Allah in Allah ya yarda ah, duba da yadda kake yabon manzala sallallahu alaihi wasallam saboda lokaci za mu shiga maudu'i na gaba yaya tsarin mata yake yadda mace ya kamata ta kasance a sauran ƙungiyoyi in za ta danganta da ƙungiya kamar yadda ka faɗa kaga mutum <coughs> dole sai da namiji shi zai haɗa musu kayan sauyi in za su yi yabo sannan daga lokacin su suna nasu ko kuna nasu a babin a a ƙa'idan ko ba haka ba to kaga wannan duka masu kallon mu da sauraron mu sukan so waɗanda ba 'yan unshaku suke ba mm. kuma na san da'irorin mata mm, mm. kamar mu a ɓangaren fitiyanu akwai agaji na mata sannan ko da irin wa'annan mata da kuke da su yana da kyau ku sa su a agaji domin saboda koyar da agajin yarin da koyarwa da ake yi mm. wajen karban aihuwa mm. wajen haɗa kai da hukumomin tsaro mata mm. ta ganin su ringa ba su fikirori na irin gujewa gujewa shiga rikici da ake ciki wanda za ka ga rikita rikita ka ji mace a wancan kotun a koda wannan cibbo na abu ya baka bai cinsa to akwai wani tsari da bangaren fitiyano na mata mm. su ma suka ɗauka mm. ga irin tsarin ku na sha'irai na mm. ushaku to yanzu haka fitiyano a bangaren mata suka za su je irin rigage haka na fulani su ga irin menene suke yaya kulawa da karatun su yake yaya ake ba da fesed ɗin farko a wajen kontrol ɗin al'ada in mace tana al'ada yaya mace ya kamata ta yi fara gina wa ɗanta mm. tarbiyya ko da ya je kiwo ya dawo mm. ta wajen da zai guje wa mm. wasu eh, taɓe-taɓe na mutane wanda zai zamanto da ya zauna kada mutanen gari su ga yana suna kyamatan dan kauye ko yan kauye su ringa gani yan gari suna kyamatan su yaya rayuwar nagarin yake ta yadda za a yi bashi ilimin farko yaya kula da wani irin karantarwa mace ya kamata ta fara ba wa 'ya'yanta mm. a wannan ƙungi wannan ɗin rigagen sannan suna ƙoƙarin su jawo irin mata ɗin da suke ƙauyuka su jawo su su sa su a agaji domin ganin irin yadda za su yi su amfanar da al'umma su amfanar da addinin mu mm, baki daya to ga irin tsarin ku mai kyau na ushaku na mm, mata kamar yadda ka faɗa haka ne mm, mm. amma abin da ka fara tambaya nan shine kace yaya muke tsarin mata mm. misali kamar wajen yabon manzo Allah sallallahu alaihi eh. to amsar zan baka anan shine mu a ushaqun nabiyyi sallallahu alaihi kamar yadda gaya muna da lamari na mata mu yi su sai bi manzo Allah kamar yadda Allah bai hana su amma tsarin mu shine mace yau kaman za samu sauki idan aka yi haihuwa za ga an kira sha'iri ya zo yana ta majalisi a waje hmm. a nan ne za ga ana cakuduwa mata da mara. Hmm. ga wanda ba su da tsari hmm. to dan ya zama akwai irin tsari da muka dauka na wannan kungiya ta ushaqun Nabi sallallahu mata sha'irai mata su shiga cikin gida su yi wa mata majalisi na'am Allah ƙara lafiya sha'irai mata eh. su shiga su yi majalisi a cikin gida su na aka ai mata za a yi majalisin Kuma eh. mata su je su musu eh. kaga wannan tsari ne mai kyau sannan wurin buga waka da eh. mace za ta buga waka studio farko ma eh. tukuna kalubalen eh. waye ne raka ta studio Allah ƙara wa mace tana so za ta yi manzo Allah na'am waye ne raka ta studio aka mata kida na'am ta dora waka eh ya kamata waye kamata raka ta ya kamata zama an samu muharramin da shi zai mm. in matar aure ne mijinta idan matan aure ne ya zama mijinta shi ne ya kai ta studio mm. ta yi in yana sha'awan haka mm. tana sha'awan haka ya ba ya yi da goya ba ta damar ta bi manzala sallallahu alaihi ta yi wada shi kenan sai ya kai ta studio da kansa ba mu taba yadda a ci a kawai a wannan anguwan su ɗaya ne ko wani an sha irin anguwan su ne wai raka wanci ta je ta yi waka studio a wannan ba daidai ba amma Eh, kamar yadda nake gaya ina maka misali da mm. mai gidanmu Shehu Rabi Sumba. Mm, gaskiya ne. Wata rana eh. mun yi tafiya mun je wani gari Zin a Taraba. Mm. Mun yi tafiya kamar na kwana tara. To ran da muka isa Zin da shi sai wata bayar Allah sha'ira iraci, yanzu ma ta rasu. Allah Sai ta zo tana so daga Zin za mu tafi wani gari da takun. Za a yi taro a takun. So daga tana da 'yan uwa takun kuma wanda zai taron a can ɗan uwanta. don a tana so ta je za ta shiga motar mu ta bai ta ta zo ita tana so shiga motar shi abu zai yi ba sai wanta sai ne ce shi rabi so baba a karama kallon wance ta yi waka kuma taron da za a yi na yan uwan tana so ta je to Allah tunda motar a wani sidi akwai fili don Allah ta taimaka ta shiga sai sai shi to babu damuwa sai kira ni sai min bayani ne na ce wallahi shirif ta gaya min na ce ba zai yi ba amma sai a wani ce shi din wannata eh. idan da shi za a yi tafiya eh. to a cire malam sagiru a mota ta eh. ya koma motan sharif ni kuma sai ɗauke su da wanta su biyu eh gaskiya ne saboda haka idan muka je kuma dama gidansu za ta je gidan yan wanta in aka gama abin da aka kuma gidansu za ta dawo mm. tare da ɗan wanta wanta mm. idan akwai wannan tsarin ya sai kenan sai kaga an kawo tsari mai kyau mm. sai muka yaga malam sakiru da na dama shi ne a gaban mota a sai oh. muka cire shi ya koma ya koma motar sharif oh. mu kuma sai muka zauna an mana mun kara mutum biyu ke eh. dama akwai gurin mutum da eh. shi kuma gurin sharif akwai space na mutum a cikin motar shi kenan to ya suka zauna da shi da yar uwarsa muka ja kai amana to ma'ana abin sa na kawo wannan oh. koyi ya kamata mu yi sha'ira za ta yi waka waye raka da studio idan za je gidan suna ta yi majalisi waye ne zai je hada musu kaya in ya hada fitari a'a ko kuma wanda zai haɗa musu mm. in ya haɗa to wanda zai zauna ya lura da kayan shi waye mm. ya ga da zama mutum ne wanda ko a ƙaramin yaro wanda kuma an koya masa yadda zai mm. in an gama a wannan mu shine tsarin saboda haka ba zai yi wa kawai a ce wai yarinya za ta kira ka aka maka la rubuta min ma ka rubuta mata to mu je studio dan me ita me ɗinka to ka ai wa'annan abubuwan shine ke kawo ai wakan a faɗi abin da ga dama waka kuma a zo a ce za a kaddamar da waka wani ila shi wanda ya riga shi ma ba zai samu ya ce ga yana yi mace tana yi hmm. ko ba ya sabace ba ƙanwansa ba ce su hmm. haka dole mu gyara irin wannan tsari mu ne tsarin mu kenan mun hmm. yadda amma da wa kika je studio in za ki je majalisi a cikin gari gidan suna ko gidan aure waye zai je haɗa miki kaya mata su yi mana amma za su yi nasu amma a cakudun nan wannan ba ka'ida ba ne ko gaskiya mu ba cikin tsarin mata su koma gefe maza su koma gefe sharif muna godiya Allah ya saka da alkhairi <laughs> na'am to ga lokaci ya tunkaro mu na'am yana nuna ba da gaskiya oh, kwana <laughs> kwana ya zo kenan ko lokaci ya insha to sharif da ƙarshe kafin wannan ɗinka na maka magana akan muhimmancin agaji na mata wanda ga ku yadda kuke da tsari mai kyau hmm. kuma kun kira domin mu a yanzu abin da muke bukata a bangaren mata hmm. in aka samu yan agaji hmm. zai zama irin waɗannan abubuwan ma wannan abubuwa ne masu kyau za a samu ah, sauƙin abubuwa shi shiga agajin mace iya da amfani hmm. matuƙar za a ba da kulawa da tsari kamar yadda muke tsarin mu ta zarin da ta yaban manzana ya zama wace ce za ta yi agaji matar aure ne to me kulawanta su waye masu kulawa da su a budurwa ce ko bazawara ah, kai zai ire iren wannan tsarin iya da eh. kyau da yadda za a eh. koyar musu eh. kamar da fitawan take daidai ne wannan so za su koyi ayyuka daga a ah, daga aikin agaji wannan first aid din nan da ake na san da yawa wanda suka samu nasarori da ci gaba har suka zama yanzu manyan likitoci ne a mata saboda ai mun yi agaji tun tsawon shekaru <laughs> arba'in baya ko wani abu da haka ce kuna tare da <laughs> da mai gida na kuka yi kenan wani ne kenan ah ina da wanda ya wuce shi ne national dg bala admin na'am na gaskiya ne eh Alexander Sani Adamu eh, wannan mun agaji to me yasa to ya kamata ka kado wani muna ai muna gaba da shi ma a wurin agaji kuma mun riga shi ma <laughs> eh amma da ka san shi ga da kwazo iya da himma a to ai yake sai ci gaba da a to ai shi abin da ya faru shine na wato shi a lamarin agaji especially bana shi dj admin hmm. abu ne na mamaki ai gaskiya ne saboda shi kamar yadda kake wani duk abun da zai kawo ci gaba su ba wai shi suna duba kansu ba ne a menene abun da zai kawo addini hmm, ci gaba ko menene zai kawo al'umma maslaha <laughs> shi wannan shine ra'ayin Allah sali shi sai sa kullum hmm. kullum su aiki ne sai sa nake ce ma kamar shi ma sakataren ilimi na ga su aiki ne da ta ya za a yi abin haɗa hannu da mm, hannu mm. domin abin ya ci gaba domin a daƙile gurbi a kuma gyara gyara duka tunanin mu mai yau sai sa sharifi nake cewa shaƙu ta yi ƙoƙari ta shirya kwatasi da fitiyanun islam da sauran wasu ƙungiyoyi ta kawo musu domin ganin a ƙara zama a gyara al'amuran tarbiyya ta yau da kullum mm. saboda in Allah ya ba ku mutane masu yi mm. to ku kuma ku gama yanzu kaman gambe local gamma mm. da muke ciki kowa ya tabbatar da ya san yanzu ake shugabanci kuma da'irar ɗari kanta ta canja ta san an samu shugabanci na gari tunda yanzu shugabannin da aka ba wanda an samu kulawan shi shugabanta na gombe local gamman eh, sharif sidi salisu sudi wanda shine yake jagorantar wannan tawaga kuma a yanzu duk inda ake an san manufofi domin a ƙanƙanin lokaci a taron goron sallah kawai mm. an tabbatar da wa'azin fitiyanu tana nan irin yadda dama duk tsare-tsaren da zaka ga wata kungiya ta dauka na wa'azi mm. wallahi fitiyanu islam ta dauke shi har su ɗin kamar yadda kake faɗa nan sarwa da rashin goyon baya hmm. domin sai ka zauna a cikin abu ka gane matsalolin da mutum yake fuskanta a cikin membobinsa na yadda ƙungiyoyi suna da yawa a cikin ɗari ɗariha hmm. amma rashin goyon bayan al'ummarmu shine yake mai da mu baya da zarge-zarge dole kuma sai mun haƙura a kansu ka yi kira saboda lokaci ya riga da ya yi a kan irin wannan shirye kuma sai ka yi sallama da masu kallon alhamdulillahi karkar eh, wannan abin da ka faɗa gaskiya ne kuma za mu yi duba mm. za mu yi ƙoƙari mu ta ba da shawarwari kuma har akan kamar da ka faɗa magana harkar agajin mata magana ita bitiyanu mm-hmm. za mu ci gaba da ba da shawarwari kuma insha Allah mun san za a ɗauka mm. muna fata kuma Allah ya kawo nasarori da ci gaba amin eh, kuma ka san ka ce zan yi wacce ribiwa ga to eh kuma yau ne ba ai eh, a to ai na alfaida tukunna kai ta kai wa tarbi ka wake mu a alfaida eh. eh to ba sai an hada ba <laughs> to shikenan shi baiti biyu to shikenan misali kaga wannan da ce na ce maka eh. su sha'irai mawaka yayan baiwa ne eh na'am nace zai kaman carbin nan ma za iya masa waka to saboda ka dauko in kuma akwai wannan abin da kake so a mishi ba carbi ba ah. ko kai saboda kada ka ji ko na shiru ne shikenan in ma wata roba kake to ina son abaitotin abaitotin da za ka yi lokaci ya kure na'am ka sa shi admin mm. national dj admin ka sa shi education secretary shek modu bai za shago ka sa shi malam muhammad nazir wanda ya bada daba wannan shirya ya ke zuwa zai da na alfaida to wannan dai ina son ka yi kasidan duka ka sa mu a ci to zan maka <laughs> amshi to shi ne ba masu amsa eh. karbin nan da yake hannuna na daɗe fa ina ta salati. karbin nan da yake hannuna na dade ina ta salati bismillah sarki Allah na nufin in tsaro baiti baiti kan yabo gun annabi dan amina mai dadin sauti dole da kuma babu lokaci zan yi yoji kaɗan balati hmm. kai kace na sako admin ma Shehu Sani ai mai naci. Wajen hidimar agajin nan da inganta harkar masana'anci ala saka alfaida ita ma ta zo ba baiti hidimar da take yi kullum alfaidan nan tana da saiti eh. kace isa ko modibo ma'ana shehi mai sadi in ya dinga bayani malam hmm. akan rasulu sai ka yi santi in tsaya haka ko in ƙara don karfa ga na yi lati Allah ya saka da alkhairi to latti guda ɗaya akwai suna kamar na mai gidanmu maganin kukanmu kuma wanda shine yake kula mana da wannan shiri kuma wanda da kuma shi kansa dungurungun mm. wanda tashar tana karkashinsa shine alhaji ibrahim sheikh dairu usman bauchi da shi malam muhammad nazir mm, mm. dama su ne na soka ƙara musu da baiti. To shi <laughs> Ibrahim ka eh. dan gidan shehi mai sauti da shehu Usman Bauchi ko a ce masa babban daji. E eh, ka sani babban shehi ne alfaidan nan shi ne sa'adi yau naziru ka ce sunansa na tabbata yana ta salati karka ce wai na musu waka ko na koma zance sa'adi a dukansu masoya annabi ne da na gane suna salati Wannan yabo gurin mai salati tabbas ai ba shi da illa. Alhamdulillah. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kara taraki. A masu kallon mu da sauraron mu mm. a wannan lokaci muka kawo ƙarshen wannan shiri a wannan mako mm. wanda ni abdullahi sabu alfaida da na shirya na gabatar mm. sai babban mu alhaji sharif awal siddi garkon sharifan jihar Gombe kuma talban sharifan Najeriya sai wanda ya sada ne da ku domin shirin ya zo gare ni Adamu Muhammad Murtala da ya sada mu da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu kasance a wani shiri na gaba mu kasance da alfaida alfaida ta ku ta mu ce wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh